Ma sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Yau filin ya gayyato mana sanata Baraka Sani wadda ke baiwa shugaban Najeriya shawara akan harkokin noma. Wadda za ta yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyin da suka danganci aikin noma a Najeriya. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga tambayar mu ta farko nan daga kanan dabo. Sunana Aliyu ɗan Hausa gwamma jihar Kano. Shin mun ji irin abin da shugaban ƙasa ya yi mata yanzu duba da yadda al'amurori suka riga suka kai suka kawo na cewar suna bangaren na noma mun sake shi kowa burin shi kaga shiga ya bangaren mai ko dai wani bangare mai sauki dai ba a ta bangaren noma kwata-kwata shin wata hanya hajiya take gani wadda za a dawo da wannan abin da muka sake shi ma'ana noma muka sake shi ta wace hanya hajiya take ganin za a dawo da wannan hanyar ya zamana an yaran yaranmu masu tasowa ba ma mu ba mu ta ta da mun girma su yaran mu waɗanda suka wuce waɗanda suke tasowa shin yaya za a cusa musu wannan ra'ayin na aikin na ɓangaren noma wannan shine tambaya ta. To Hajiya kin ji tambaya ta sako? Eh na ji alhamdulillah na farko dai abin da nake so mu fara ganewa shine wato psychology na mutane yaran mu wato zaton yara yadda aka taso ana nuna cewar aikin noma aiki ne na tsofaffi ko na 'yan karkara ko kuma aiki ne kawai na gado ba a yin kuɗi da shi bayan nan kowa ya sani yanzu matasa da suke yanzu ba wanda zai sha'awar ya je ya cewa watakila ko matarsa yana so ya auri mai digiri ya ce da ita aini kawai manomi ne to wannan sunan yana sawa su dinga mata kallon ma kamar ba wani sana'a ba ne amma alhamdulillah yanzu ilimi ya ba da dama an fahimci cewar ashe kuwa noma sana'a ce wadda za ta iya baka duk kuɗin da kake nema tsakani da Allah wanda kuma za su fitar maka da mutuncinka su kare maka mutuncinka su fito da kimarka ga al'umma na farko shine ai noma a zamanance ba sabanin yadda ake nuna fatanya da um, cutlass a da da an yi zancen noma ba yaran yanzu ba za su yi wannan ba so canja basirorin yin noman a yadda ake yin ta a yanzu yana ɗaya daga cikin abin da zai sa yaro ya dungumi noma kamar in maimakon ka ɗauki fatanya sai ka ganka a tirakta kana tukawa tana yi maka aiki da za ka yi kwana da kwanaki har da mota mai air condition na biyu a faɗakar da su cewar a turai ma inda ake takama da irin waɗannan kuɗaɗe da suke gani da manyan suna to duk wani muhimmin mutum yana ta'allaka da ayyukan noma alal misali yanzu a america in kana neman shugaban kasa muddin baka samu garin iowa yana nan a demarin idan baka same shi ba to zai iya maka rauni ga cin zaɓe haka a garin scotland na ingila idan baka samu haɗin kan 'yan fawa ɗin na garin ba angus ɗin nan da sauransu shi ma zai iya taɓa cin zaɓenka. To kaga su san cewar noma ma tana ba da fawa kuma tana da kima. Na uku a kawo noma ta basira. Yaran yanzu suna da ilimi kuma suna da son suna da saurin fahimta to noman zamani ya shafi abubuwa da yawa yanzu in ka je kaman kasashen da aka ci gaba zaka ga da kwamfuta ake baiwa kaji abinci da kwamfuta ake ɗebe kwai da kwamfuta ake yin abubuwa da yawa wanda yake yara za su iya runguma na biyar kuma yara sun ɗauka cewar in an ce kai manomi ne to sai fa ka ɗauki fartanya kaɗai a'a noma sarƙa ce da ita akwai sarƙace ta ɓangaren supply chain value chain ɗinsa kamar yanzu in kana noman albasa wani shi aikinsa shine ya ɗauki albasan nan ya sa mata soso mai kyau ya sa a kwali ya je ya siyar wani kuma shi aikinsa shine in an je sayarwan shi kuma shine dillalin da zai tattara ta ya mata classification ya mata aji aji ya mata standard a je a kai ta inda ya dace wani kuma aikinsa shine shi ya rene ta a nazari sannan ya sayarwa manoman su je su kuma su dasa ta yanzu in ka je kaman kasar sharki yara ne masu basira masu digiri suke zama su shuka iri na fulawa da iri na cucumber ko na melon a sa a katan katan a tura shi kawai kai manomi sai dai ka ɗauka ka tona ƙasa ka dasa shi ita ma basira ce ta science kuma noma ce saboda haka ina so yara su gane musamman na yanzu cewar noma fa abin nan sana'a ce ta yan kwari ta yaran yanzu ba ta tsofaffi kawai ba kowa kawai illa ya nemi huruminsa ya samu daidai da shi kuma Allah ya zai ga kudaden noma suna fitowa noma sana'a ce mai albarka kwarai da gaske a saboda haka gwamnati tana tana kokarin saboda haka gwamnati na kokarin shawo kan matasa kenan ta wannan fanni duk da kika bayyana na kokarin shawo kansu da su rungumi aikin noma kenan. Eto eh gaskiya musamman shi shugaban kasa Goodluck Jonathan shigowarsa ɗaya daga cikin kudurin da ya ɗauka shine um, abin da ya ce wa transformation agenda ta bangaren noma wato canjin yanayi na yadda ake noma a ciyar da shi gaba a Najeriya. To shine na farko aka fara da manoman da suke noman tun farko, kamar mata da ba a basu taki. Mace ma ba za ta je ta yi layin taki ba don ba za ta same shi ba in dai na gwamnati. Amma yanzu an kawo sabuwar rajista wanda duk mata sun je sun sa hannu yanzu ana ba da taki maza za su ja layi mata su ma su koma da hijabin su su ja layi cikin mutunci a tsanaki kuma a turo musu tek ta waya su je su karɓi takin su to su kuma manoman da suke nan na da su ma yanzu taki na zuwa hannun su ba siyasa a ciki ko ma wace jam'iyya kake in dai kayan rajista sunan ka manomi to wannan gwamnatin tana ba da taki a baka ga iri da aka bayar kyauta shi ma yana taimakawa wurin rage tsadar noma to kin ga su waɗannan wanda suke noma tun farko an kula da su ta wannan fanni da kuma um, extension memorandum of understanding wato yarjejeniya da aka sa hannu tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi inda za a dinga taimakawa malaman gona ana ɗaukaka ilimin su domin su ma su je su ci gaba da nuna fahimtar uh, noma a karkara to fanni na biyu sai aka ɗauki matasa matasa a yanda aka karanta su dokar najeriya shine shekara takwas sha zuwa talatin da biyar to su kuma an fito da sabon tsari wanda ake kiran sa youth employment in agriculture su wannan youth employment in agriculture an bayar da kuɗi kimanin biliyan goma a karon farko wanda kimanin yara dubu da hamsin da kusan ko takwas za su amfani wannan tsari inda za a taimaka musu musamman inda aka fito da staple crop processing zone wato bangare na musamman da gwamnatin tarayya ta sa aka fito da shi a jihohi na hanyar taimakawa yara masu ilimi wanda suke da sha'awar yin noma wanda kuma za su samu abin da kowace jiha take yi su shiga cikin tsarin akwai shuke-shuke da aka ware na kowace santa to a cikin shi abin da ka zaɓa kan wannan za a taimaka maka ka samu kai ma ka taso to sai mm. aka lura to daga shekara sha ɗaya zuwa sha bakwai su kuma yaya suke to shine aka fito da sabon tsari wanda shugaban kasa ya kaddamar ranar 20 ga watan nan da ya wuce ranar laraba ranar litinin kenan masha Allah yayin da shi kuma a makarantun na secondary za a fara da kasa eh, jihohi goma sha biyu a jihohi goma sha biyu kowace jiha ta ba da makarantu uku daga senatorial zone kuma kowace jiha ta zaɓi abin da take so ta yi daga bangare bakwai da aka ware sannan kowace makaranta ta zaɓi yara ɗari da ashirin wanda mai girma shugaban ƙasa ya yi ƙuduri ya kuma yi alkawari zai dinga saduwa da su duka shekara sau ɗaya zai zauna da su a ƙarƙashin taro na ƙasa don ya ji daga gare su su ji daga gare shi ya tabbata cewar an janyo hankalinsu su ga cewar wannan sana'a fa muhimmiya ce kuma za ta za ta buɗe musu kofofi da yawa To kuma a cikin wannan sabon tsarin da ake kira National Schools Agriculture Program shi tsari ne na musamman wanda za a yi shi bayan makaranta in an tashi daga aji. An tashi daga aji yaran nan za su sa ko su zauna su biyu ko su uku a sati kuma ga harkokinsu na noma wanda za a nuna musu noma a zamanance inda matasa za su samu kuɗi daga ɓangaren noma. Bayan nan akwai son ƙasa. saboda idan ba ka son ƙasar ka har kullum za ka dinga kushe kanka ka kushe ƙasarka ka kuma kullum ka samu visa so kake ka koma ƙasar wasu ka zama a raɓe to saboda haka dole ka kula cewar ba ka fa da ƙasar da tafi ƙasar ka Najeriya fa duk inda za ka tafi sunan ka fa bako. Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Sanata Baraka Sani za ta ci gaba da ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka yi mata a wannan fili na sai bango ya tsage. A huta lafiya.